kaga wannan hadisin dai yana karantar da mu abin da muke ciki shine kame gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tarar da sahabbansa bisa titi zaune ɗan an ka ce bisa titi ba tsakiyar titi ba irin zaman da ake yi gefen titi ba nan ne majalisu ba za ka iskan ma an aza benci ko an aza kujeru ko an aza tabarmi haka dai gefen titi dai inda mutane ke wucewa ana kallon ku kuka kuna kallon masu wucewa da annabi ya zo ya iskan masahabbai zaune gefen titi sai ce mu kuka yi nan bakin titi ka shedin ku da zama bakin titi sun ka ce manzon Allah to aiko nan nan ne majalisar mu nan ne muke zauna muna fira to ka gani kamar sun ki barin kenan zaman ko sai malamai sun ka ce to yana yiwa irin yadda mun ka san sahabbai da da'a biyayya ta ƙarshe ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi annabi ya hana su abu su bari? a'a sai malamai sun ka ce ashe wannan zama bisa titi ba laifi ba ne amma tsane ne wanda ke sawa a kai ga laifi don haka wannan hannun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu malamai sun ka ce ba hanni ne na haramci ko karhanci ba don yadda mun ka san sahabbai da tsabatanin biyayya ga umarnin manzon Allah ba zai yi annabi ya hana su hanni na haramci ko karhanci kuma su ce ba za su bari ba sai malamai sun ka ce wannan nahyu tanzihin ne asalin abin ba laifi ba ne amma kuma yana zama tsane ga ataka a yi laifi don haka sai a hana shi ina fatar kun fahimta sai a hana shi domin kada ya kai ga aikata laifin to shi yasa sun ka ce ba mu da makawa daga wuraren zama mu dole sai mun zauna to shi ne sannan kuma sai annabi ya ce musu to in ya zan dole sai kun zanna kaga yanzu annabi ya yadda mu su zauna kenan ko to in ya zan dole sai kun zanna to ku ba hanya haƙƙinta da hani ne na haramci wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana annabi zai yadda musu abinda Allah ya hana su ce ba su bari kuma annabi ya bi musu haka nan kaga waɗannan duka dai suna nuna wannan hani ba hani ne na haramci ko karhanci ba ina fatar kun fahimta hani ne na tsalkaka daga laifi kada ya zama tsane ga ga ku aikata laifi to shine sai annabi ya ce in kun kiya dole sai kun zauna a majalisar ta bakin titi to sai annabi ya ce ku ba hanya haƙƙinta ashe wannan na nuna mana hanya tana da haƙƙi masu zama bisa titi to dole su kula da haƙoƙokan hanya sahabbai ba su yi nauyin baki ba in ku ne sai ku kyale to me haƙƙin hanya me haƙƙin hanya sai ku batta nan Eh, sahabbai ba sai noyan baki ba sai sun kai tambaya sun ka cewa ma haƙƙun ɗariƙiya rasulallah menene haƙƙin hanya ya manzon Allah tunda annabi ya ce to in dole sai kun zauna a majalisar ta bakin titi ku ba hanya haƙƙin ta ko sai sun kai tambaya me haƙƙin hanya don haka wannan na karantar da mu duk abin da baka fahimta ba ga addini ka tambaya fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamuna as-su'alu nisful ilmi in ji malamai tambaya rabin ilimi ce ina fatar kun fahimta to sun yi tambaya sun kace menene haƙƙin hanya sai annabi shi kuma bai nauyi ba sai ya faɗa musu ya ce haƙƙin hanya shine gaddul basar da runtse gani mutum ya kame gani daga masu wucewa kada ku zauna ga ku bakin titi an aza benci ko an shimfiɗa tabarmi ko an aza kujeri duk mace da ta gitto da ta taso an kama kallonta hatta iso hatta wuce a bita da kallo a wannan haram ne ina fatar kun fahimta duk wani dan yaro matashi mai dan kyawun fuska mai yan tayoyi haka sai a kama kallo nai ka amma yaron yana da tayoyi kai dan tayoyin ogga baya halatta ina fatar kun fahimta ba haka nan suke yi ba yan luwaɗi yan sun ka zanna bisa titi in yaro ya gitta sai a ce yana da tayoyi ko ba haka suke cewa ba kun san tayoyi ko me tayoyi mu mota da mashin mun ka sani adda taya ba mutum ba ko kuma sai ku a kai wancan ai jarka ce jarka me ake da jarka ruwa ake zuba mata to in yaro ya gito an ka ce jarka to sun gama da shi sun zuba mai ruwa eh suna cikin terminologies su, duk ba na haɗa muku su ba kwanakin baya ko a ce galan to galan wanda bai da na ba sosai kila an yi mai sau guda tun sannan bai koma ba ya ji tsoro amma an ka ce jarka wanda yake ya saba ina fatar kun fahimta to da kun ji suna amfani da waɗannan kalmomin kusan ko su wane ne ke magana mutane kwamanda ne yan lawaɗi ne ina fatar kun fahimta to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin haƙƙin hanyoyi gaddul basa da runtse ido in dai dole sai kun zanna bisa titi annabi dai yayi kwando ku zama bisa titi ko da ka zauna bis titi gara ka shige gidanka in har dole sai ka kallata ka kalli matarka matarka ka kallace ta sau dubu ga yini kayi laifi duk kallon da ka yi mata Allah zai baka lada to da ka tsaya kallon abin da zaka aikata laifi baka shigewa gida ka kallace abin da zaka samu samun lada wanne ne yafi ma gara kai wanda zaka samu samun lada da kai wanda zaka samu samun ai aiko to sai ka shige gidanka in har dole sai ka yi kallon ga abin kallo madibinka nan ita ce matarka sai ka kalle ta na fatar kun fahimta ya haka zanna bisu titi kana kallon matan banza masu wucewa to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hakkin hanya shine gaddul basir don tsaye idanu na farko na biyu wa kaful adha da kame cuta kada a cutar da masu wucewa da mutum ya gitto an kama gibarsa ko a yi mai kazafi ko a mai ashiraranci ko a mai habaici ko a mai izgili ina fatar kun fahimta ko ko in ya zan hanyar bata da yalawa in ka ga mutum sai ka miƙi ƙawahunka yadda ba zai samu wurin da zai bi ba ko ka tare mai hanya ka ku tare hanya yadda musulmi za su samun kunci wurin wucewa Daga da jikin ku kun ka tare hanya ko da wani abu ka ɗauku rairayi ko tsakkowa ko duwatsu ka aje bakin garkakka yadda za ka mace ma musulmi hanya ka cutar da su ko ba cutarwa ba ne hanya ka san matsacciya ce sai ka ɗauko motar ka aje yadda in wani ya zo bai iya wucewa shi kuma da tashi mota ka cutar ka samu wurin fakin mana ba a aje mota eh, tun da ka san hanyar matsacciya ce kaga wannan duk yana cikin cutarwa masu wucewa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dole a bari masu zama bisa titi dole su bari duk abin da zai zan cutarwa ga musulmi masu wucewa bisa titin nan to wajibin ka ne ka kame da gare shi na fatar kun fahimta na uku ya ce wa raddu salami da mayar da sallama kada ya zan kuna zaune wani ko wasu su gito ce muku assalamu alaikum ku kyale su a'a wajibin ka ne masu wucewa in sun kai muku sallama ko amsa muku sallama kamar yadda Allah tabaraka wata Allah yake cewa wa idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha in an ka gaishe ku da wata irin gaisuwa mecece gaisuwa cikin musulunci assalamu alaikum ita ce gaisuwar da musulunci ya sani ina kwana ina yini barka da asuba barka da kaza wannan al'ada hausawa ce kawai amma gaisuwa musulunci ita ce assalamu alaikum to sai Allah ce wa idza ku yi in an gaida ku bi tahiyatin da gaisuwa ta musulunci an kai muku sallama kenan fa hayyu bi ahsana minha kuma ku yi gaisuwa da mafi kyawu daga wanda an kai muku misali wanda ya ma yayi ma sallama ya ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku to sai ka mayar da wadda ta fita kyau sai ka ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah ka ka kara mai da wa rahmatullah ko ko ku ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah wa barakatuh ka ka kara mai da wa rahmatullah wa barakatuh ko kuma ka ce wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu duk ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka ƙara mai da rahmatul da wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu kaga ka mai da mai da wadda tafi wadda yayi maka shine fahayu bi ahsana minha sai Allah ya ce aurudu ko ko kuma yadda irin wadda an kai muku ya ce ma assalamu alaikum kai ce mai assalamu alaikum ka ɗauki wajibi ina fatar kun fahimta to shine annabi ya ce haƙƙe na uku na zama bisa titi haƙƙen hanya na uku shine raddu salami mai da sallama wujuban wajibi ne duk wanda ya muku sallama kuna zane wani zo ya muku sallama wajibi ne kuma ya mai da sallama na hudu yace wal amru bil ma'ruf da umarni da aikin alkhairi ana zaune bisa titi sai an kai kiran sallah an ka tashi an ka ce an ka yi sallah ga can yan zaman bisa titi har yanzu ba su tashi ba to wajibin ka kana dawa da masallaci kakka koma ka zauna sai ka yi musu nasiha yaya assalamu alaikum ya an kai an yi sallar jam'i bata ayi zamu amma kun san kun yi hasara tun da yanzu guda guda za ku yi ba ku samu fallalar jam'i ba kuma kun san halartar sallah masallaci cikin jam'i wajibi ne yana daga cikin wajibban da manzon Allah ya wajabta akan al'ummarsa sai ka yi musu nasiha ina fatar kun fahimta duk wanda kaga ya bar wani abu wanda shari'a ta aza mai wani aiki na alkhairi wanda ya bari wajibi ne ka yi mai umarni da aikata aikin nan na alkhairi in ka san kana iya to ka zanna bistiti in ka san baka iya yi to annabi ya ce a her daga zama bistiti ina fatar kun fahimta haƙƙi na biyar shi ne wannan hayo anil munkari hani daga munkari kana zanne bisa titi sai wata mace ta biyo da shiga wadda ta saba mu shiga ta musulunci haƙƙi na ka kace assalamu alaikum wa alaikum assalam ina fatar da ke musulma ce ce eh kwarai kuwa to yanzu musulma ka wagga fita bai halatta gare ki wagga fita wajibinka ne ka hana ta daga munkari wannan fita da ta yi ba munkari ba ce kaga ko kuma kila yo shiga ta musulunci amma tana gita sai ka ji kamshin turare manzon Allah ya hana ma mace in za ta fita ta sanya turare annabi ya ce duk macin da za ta fita ta sanya turare matsayin mazinaciya take ga shari'a ina fatar kun fahimta laifinta guda da mazinaciya mace ta sanya turare in za ta fita da gidan mijinta haramun ne sannan in ma masallaci za tana ta sanya turare annabi ya ce in ta zo ta yi sallar na Allah bai amsa sallat to kana zaune sai mace ta gitta sai ka ji kamshin turare haƙƙin za assalamu alaikum hajiya wa alaikum assalam baya halatta gare ki in zaki fitowa waje ki sanya turare annabi ya hana ko kuma kana zaune wani ya gito rike da sigari yana zuƙar sigari haƙƙi na assalamu alaikum eh sigarin nan ba ta halatta ka san tana cutar da rayuwarka tana cutar da lafiyarka sigari tana da abubuwa guda shidda waɗanda mallam abdullahi gwando ya ce ko kun san na taba karanta muku wata waka da an kace malla abdullahi gondo ta yana faɗin ayyuban taba guda shidda yace tanaza'at na fi taba wa ba'duhum qad hakamu bil man'i wa duhun rawaw alal jawazi wa lam tasih riwayatul jawazi lakin najaza shurbu al illa luzumu hali shahawatin mamnu'a fastitatun uyubu hafa addaha qasawatul qalbi fa khudh ihdaha wa tamna'ul haya'a wal muruwa kafaka bi thalathatil madhkura wa tufsidul mala wa tamhun wa tufsidul mala wa tamhun nura to eh ha <laughs> baitin ba karanta daidai dai farko to yace dai malaman mu in ji Abdullahi Gondo yace malaman malaman musulunci sun yi jayayya game da sha'anin taba kahin wannan da yawan gabaiti da liman ya kawo bai kawo farko ne ba farko ne naka son hakawo kawo kutsa yace malaman mu sun yi jayayya game da sha'anin taba in an ka ce taba ta kunshi taba sigar taba gari duk ba taba bace duk laifin su guda kanka ce ai ni gari ta ba nuna amanu na shaki banza barin ki wallahi ƙarya ta shan ba banza shan ta haram ne ta ba da ta lebo da shaƙe da sigari duk matsayin su guda duk haram ce babu wadda a haram da ɗan uwansu goro ba wadda a halat ya ce a'a ba wadda a halat cikinsu da ta ba sigari da taba gari ta sa ga lebo da wadda ake shaƙi ga hanci da ɗan uwansu goro waɗannan duka haramun ne har da goron kufa da aka raba wurin ɗauran aure da addu'a suna da lalurori goro baya da kyau zan haɗa muku dalilin da ya zane ce goro haram ne ina fatar kun fahimta duk waɗannan tabobin haram ne da sigari ko kuma shiga nari da ta lebo da ta shaƙi dukansu haram ne to shine malla abdullahi Gwando ya ce malamanmu sun yi jayayya game da hukuncin taba ko wa duhun qad haka mubil man wasu sun yi hukunci da haramcinta wa duhun rawaw alal jawazi amma wasu malamai sun rawaito cewa wai ja'iza ce wai bata da komi taba bata da komi kamar masu cewa taba nuna ama nuna eh to sai ya ce wallamta sai riwayatul jawazi riwaya halatta ta bakan bata inganta ko alama in ji malla abdullahi gondo ba yadda za a yi riwayat da an ka ruwaito ga wasu malamai cewa ta ba ta halatta ba wata za a yi wannan riwayat ta inganta ashe malla abdullahi bai yadda da wannan riwaya ba kenan ko to muna tare da shi sai ya ce fastitatun uyubu hafa addaha a ga ayyuba guda shidda na taba ka kidanya kowa ya kidanya ayuba, shidda malla abdullahi gwandu zai kawa na taba ne guda ya isa ya sa taba ta zan haram shine fasittatun uyubu hafa addaha sai ya ce qasawatul qalbi taba tana bushe zuciya fa khudh ihdaha karki na farko shi a aibi na farko bushewar zuciya duk mai shan taba taba gari ce ko taba shiga nari to zuciya ta za ta bushe a yi ta wa'azi in zuciyar mutum ya bushe ta bushe a yi ta wa'azi a yi ta wa'azi wa'azi bai tasiri cikin zuciya ta yi zuciya ta bushe barna kowace iri bai gudun aikatawa alkhairi ko guda baka samu cikin zuciya ta yi shine illar bushewar zuciya jama'a duk abin da zai zuci bushiyarka zai bushe zuciyarka matsayinka na musulmi ya halatta ka aikata shi to aibi na farko ke na yace fa khuz ihdaha watam na ulhaya wal murwa tana hana kunya shan taba na rashin kunya ne in ji malla abdullahi gwandu rashin kunya kunya alama ce ta mai in ji manzon Allah ya ce alhaya'u min imani kunya tana daga imani to ta ba tana jaye kunya lura ka gani in mutum yana rike da sigari in ya ga wanda yake jin kunya ɗayan biyu ko dai ya jefar da ita ƙasa ko ya rike ta duk zafin nan ya rike ta ga hannu kawancan ya gani A ashe kenan ba abin kwarai ba ne. annabi ya ba mu definition na abin da yake ɗa'a ne da kuma laifi an tambayi annabi game da menene ai da'a menene laifi yace albirru husnul khuluqi aikin da'a shine kyakkyawan ɗabi'u duk wata ɗabi'a wadda an mai kyau ta shigo cikin beru yace wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatali alaihin nas abin da yake kaikai cikin zuciyarka ma'ana kana son sa cikin zuciyarka amma kana kyamar mutane su ganka kana yi yanzu in kana cikin masallaci ka shigo masallaci ka kabbarta nafila don surukinka ya shigo kana zanna baka son ya ganka amma in kana rike da sigari ho kaga ka yanzu kana jefar da ita ashe ya nuna nafila aikin alkhairi ce sannan ta ba sigari tunda baka son wani wanda haka jin nauyi ya ganka da ita ashe zunubi ce ba ta da kyau to shine yace abin ga eh, watam na ulhaya ashan ta ba yana hana kunya duk mai jin kunya ba ga yana ya haƙun ga zai kuma dan daudu eh. ya lakuta ba ga lebo ya koma dan daudu ko da ganin namiji ta ba ga lebo ya mi? ya zan dan daudu haka sigari shi ko da ganin mutum rike da sigari ga baki ko ga hannu ya mi? ya zan dan bariki ina fatar kun fahimta don haka malla abdullahi gondo ya ce aibin taba na biyu watan na ulhaya tana hana kunya mun karanto cikin sayi bukhari manzon Allah ya gitta ya iskan mu wani dan uwa nawa dan uwansa nasiya game kai ka cika jin kunya kunya ta yi maya manzon Allah ce da'ahu fa innal fa innal khairun kulluhu rabu da shi mana ai kunya alkhairi ce dukkanta cikin wani hadisi annabi ya ce fa innal haya min al iman ai kunya tana daga imani cikin wani hadisi manzon Allah ya ce da kunya da imani haɗe suke da zaran an ka guda guda ba zai tsaya ba duk wanda baya da kunya baya da imani haka duk wanda baya da imani lura ka gani baya da kunya to ta ba tana hana kunya wata na ulhaya'a wal muruwa tana kada muruwan mutum tana kada mutuncinka duk yadda kake ganin girma ne yanzu misali ba gani nan ba kuna ce mai akar makalla akar makalla gobe sai dai koko yan anjima sai dai hoganin rike da karin sigari la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu mun lamince ashe ta ba ya ka sha me ma'anar kalmar shahadar da ka yi wato ta ta'ajjubi wato duk sai ka je me ma'addar kuma tambayar da kai yanzu mallamin can ashe sigari ya ka sha wato kenan duk darajar mallamin nan da kake gani ta zube haka ne ko ba haka bane shine mallam abdullahi ya ce wata na'ul haya wal murwa tana hana kunya tana hana mutunci tana zubar da mutunci duk abin da zai zubar ma da mutunci matsayinka na musulmi ya halatta ka yi shi to shan taba zubar da mutunci ne duk mai ganin girman ka ya gane ka da taba da bakin rannan girman ka ya zube ashe yi sigari ne na gane wallahi rike da sigari ko da kwalin sigari cikin aljihu da bakin sannan girman ka ya faɗi garai ina fatar kun fahimta na hudu ya ce wa tufsidul mala tana ɓata dukiya kana shan taba don haƙoshi taba na maganin kwaɗayi ba ta maganin yunwa ba ta maganin kwaɗayi to don mi kasa kuɗinka kuɗi hoka kunna ma kuɗi wuta nawa karin benson yake naira goma kamar yanzu misali wanda ya kunna ma karin benson eh kana jin tsohin mashaya sun yi sauran hudin naira goma <laughs> eh? <laughs> to na rosu man shi ma naira goma ko tawo akwai wadda ta haka nan tsada akwai ta wace mi sunanta eh farako eh oh St morris to St morris naira goma sha biyar take to kaga wanda ya ɗauko karin benson ya kunna mai wuta haka ne kamar ka ɗauko naira goma ka kunna mata wuta ka yi almubazzaranci ko baka yi ba me matsayin almubazzaranci ga shari'ar mu ta musulunci haram Allah ya ce wala tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu lirabbih kafura kada kai almubazzaranci ko wani irin almubazzaranci almubazzaranci an tambayi abdullahi dan mas'ud menene almubazzaranci don yanzu in an ka ce almubazzaranci da yawan mutane abinda suka dauka ka ɗebi dukiya da yawa ka kashe shine almubazzaranci dan mas'ud ya ce ba shine almubazzaranci ba almubazzaranci eh, dan mas'ud ya ce shine kashe dukiya komi zamanta ya kaɗan ga abin da yake ba hanya ta Allah ba dirhami guda kakkashe ga sabon Allah kayi almubazzaranci kamar yadda in ka kashe dirhami miliyan sau miliyan ga abin da yake ɗa'a ne ga Allah ba kai almubazzaranci ba don haka almubazzaranci shine kashe dukiya ba ga hanya ta shari'a ba hanya da shari'a ta yadda da ita ba ina fatar kun fahimta to yanzu shari'a ta yadda ka ɗauku naira goma hakunna mata wuta gayi ni mashayan sigari tunda kun ce kare naira goma yake gayi ni kare nawa ya kasha ku kimanta eh, eh, yana shan kwali guda ko kare nawa a cikin kwali kare 20 kaga naira goma sau 20 nawa kenan naira 200 gayi ni yi ne duk ya kone naira 200 ga wuta yanzu don Allah naira ɗari biyu in ka te ka sai shinkafa da nama har salat ana sama da naira ɗari biyu ko to maimakon yanzu ya sai shinkafa da nama da salat a gama hadda wake ko da makaroni ko kuma plantain duk naira ɗari biyu na yi ka ci ka tankinka ka samu lada kuma gashi ka cika tankinka to amma sai ka ɗauki kullun sahiya ka ɗauki naira ɗari biyu ka kunna mata wuta don haka naira ɗari biyu kullun ga sati nawa kenan ya ka kunna mota ɗari biyu sau bakwai dubu ɗaya da ɗari hudu Ka ga sati duk ka kunna ma naira dubu ɗaya da ɗari hudu wuta sati duk ga wata sati nawa a cikin wata sati hudu dubu ɗaya da ɗari hudu sau hudu eh dubu biyar kenan da ɗari shidda dubu biyar da ɗari shidda kowanne wata ka kunna ma dubu biyar da ɗari shidda don allah da kullum za ka ɗauki naira ɗari biyu in har baka da bukata ka ba mabukaci ya ta ya sai abinci akwai mutane da yawa da naira ɗari biyu ke musu cefanin gidajensu musamman halin da ake ciki yanzu ta ba jin daɗi ake ba iyaka struggling ne for survival wani in ka bashi na ɗari biyu sai je ya gyara gida ne ta baki yan gidan yari ina fa ka san dan gidan yari in ka bashi kwandala guda waga kwandala ta baban gida in ka ba dan gidan yari sai ya ce ya sai magi dan aka kawo gabza in ya samu gabzan nan magi sai ya ce ya gyara gida ne Allahu akbar ya kamata ku zo gidan yari ku ga abin da ake yi ku yi laifi ko da karami ne a kai ku <laughs> wata rayuwa ce daban <laughs> ba ku je yadda mutumai na ya ce ba sati gudan da ya gidan yare ya ce wallahi ya yi ilimi mai yawa da bai taba ganin iri ne ba yanzu in ka ga yadda kake kashin kuɗi kake almubazzaranci da kuɗi in ka ta gidan yari ba mai sanin kuɗi na darajar sai ta gidan yari sai haga kwandala guda is very very important ka dan gidan yari kwandala yanzu ko yaro kan ba kwandala yana ce ma ya gode bai ɗaukar ka shi kuɗi to yanzu ɗan gidan yari kwandala tana da muhimmanci gare domin da kwandalan nan sai ya saya magi na kwandala guda sai ya sama miya ta yi kenan kaga ya ɗan canza yawo sai ce ya gyara gida ne balle ka ba ɗan gidan yari naira goma ya sai sabulu ai duk ka biya shi yini ya kai da farin ciki sai mutum ya yi wata guda bai samu naira guda ba na fatar kun fahimta to Allah shirya da mu Allah ya kare to yana yake amma dai duk wanda bai zo ba wannan ilimin bai same shi ba ka san suna komi nasu daban yake komi na yan gidan yari daban yake komi na rayuwarsu har maganar su ma hausa su daban take da tamu sai su zauna suna communicating da hausa irin hausa su amma ga gaba haushe baka ji abin da suka cewa na hangi lakum din ya zuro min na jiya mu minici amma in kana yin irinta da 'yan sanda sun ji ga za ce wannan tsohon criminal ne sai su kama ka to Allah shirin da mu eh? to shi ne Allah ta baraka wata Allah ya ce wa latu bazzir kakka yi almubazzaranci tabbira kowane irin almubazzaranci don me ya ce ina sama'a domin ji wal basara da gani wal fu'ada da zuciya ah? haka yake ko innal mubadhirina kanu ikhwana shayatin domin almubazzarai masu almubazzaranci sun kasance yan uwan shayatinu wa kana shaytanu li rabbih kafura shi ko shaytan ya zama yawan kafirci ga ubangijinsa kaga almubazzari Allah ya ce dan uwan wane dan uwan shayatinu ne to mai shan taba ku na faɗi da baku nan ku cewa almubazzaranci ne ko kaga kun tabbatar da abin da Mallam Abdullahi Gondo ya faɗi yace wa tufsidul mala bannan dukiya ce domin baka dai shanta ba in kwali goma ka shanye baka cewa ka sha ka ƙara ƙiba baka cewa ta yi ba cewa ta yi ma maganin yunwa baka cewa ta yi ma maganin kwaɗayi ina fatar kun fahimta ka gani neran nan goma da za ka sayan karin bensa kunna mata wuta da gyaɗa ka saye ka ci gyaɗa tana maganin kwaɗayi protein ce matsayin nama take aikin da dun nama ke yi ga jikin bil'adam shi gyaɗa ke yi har da yunwa ma ba dalla in ka ci sai ka sha ruwa ina fatar kun fi kaga tana magani yunwa tana maganin kwaɗayi ko ka sai dabino na naira goma ko ka sai biskit ko duk dai wani abu dai wanda ba sigari ba to sai ka tara naira ɗari biyu kullum kowane sati dubu da ɗari hudu kowane wata dubu biyar da ɗari shidda kowane wata ga shekara nawa kenan 2,612 jama'a kuɗi sun tafi kuma su tafi ba su kai almubazzaranci kowace shekara ka gani to shine malla abdullahi ce wato sudul malaban na dukiya ce almubazzaranci ne shan taba da taba gari da sigari hudu kenan ko wata muhun nura tana hana hasken imani magana ta ɓaci ne aibi na biyar tamhun nura tana hana hasken imani duk mai shan taba ba yadda za a yi hasken imani ya shiga cikin zuciya ta jama'a akwai illa ga taba ko babu mugunya illa ko duk abin da zai hana hasken imani hasken imani ya shiga zuciyarka babu hasken imani ga fuskarka babu hasken imani cikin zuciyarka banna ta gamu gare ka ko bata gamu ba ko me zaman mutum fari ku kallata ku gani inda yana shan taba za ku ga farin nan ya dushe sannan ku kalli tafuna ne da tafin hannu da tafin hannu da tafin kafa za ku ga sun yi baki ku kalli lebo ne lebo da na sama da na ƙasa za ku ga sun yi baki kaga tana hana haske hasken imani da haske na jiki duka ta ba tana hanawa illa ce ko ba illa ce ba sai na shidda ya ce wa asluha min baladil kufari bi ma aqulu la tumari asalin taba daga garin kafin rai makka da madina an kayo ba a garin kafirai kafirai na hito mana da ita kuma ko su kafirai sun tabbatar da illa ce domin lura ka gani yanzu an sa doka kowace ƙasa in dai ƙasa ce wadda ta waye an sa doka dole ne ga jikin taba a rubuta cewa eh, tobacco smokers are liable to die young tobacco smokers are liable to die young masu shan taba tabbas za su mutu da sauran ƙurciyarsu da sauran kurce kana da sauran kwanaki amma sai ta ba ta kashe ka haka son ka ce ashe tana tana da illa ga mi kenan tana da illa ga lafiya kaga malla abdullahi bai ko kawo cutar da take ga lafiyar ka ba duk mai shan taba ba sai wani ya faɗa mai ba ya san illar da taba ta yi mai ga lafiya ta yi duk aikin da yake yi da yanzu bai iya yi nai irin gudun da yake yi wanda bai shan taba yake yi bai shan taba bai iya yi nai da sauran dai illoli ta lalata fufu me asalin tuberculosis ciwon tari me asalin ciwon tari taba ta taba huhu ta taba suhe duk ta lalata su huhu ya lalace akwai sauran mutum sai mutuwa wanda ya sha taba har huhu na ya lalace ya mutu kaga za a yi mai hukunci da wanda ya kashe kansa shi ya kashe kai ne don haka ya ku jama'a taba ba ta da kyawu ina fatar kun fahimta to yanzu kana zanne bisa titi sai ka ga wani ya gito rike da karin sigari to dole wannan hayo anil munkari yana cikin haƙƙin hanya dole ka tashi assalamu alaikum mallam muhammad eh tsakani da Allah ta nan da haka sha bata da kyau ka ji tsoron Allah ka bar shan taba tana da illa kaga taba dai almubazzaranci ce tana hana hasken imani tana bushe zuciyar musulmi sannan tana ka da girma duk mai ganin girman ka ya gane ka rike da sigari ko da taba ga lebo ka lebo ta ga lebo girman ka ya faɗi garai sannan almubazzaranci ce sannan ga tana cutar da lafiyarka ka dai lisafa mai haƙe ne gare ka in kana zanne ka ga wani ya getto da sigari kai mai nasiha don haka annabi ce in kana iya kiyaye waɗannan haƙoƙoka guda biyar to ka zanna bis titi in ka san baka iyawa shige gidanka na fatar kun fahimta waɗannan su ne haƙuƙuƙan zama hanya waɗanda ke zama bisa titi to wajibinsu ne su san da waɗannan haƙuƙuƙan kuma su yi aiki da su in ka san baka iya kiyaye su to annabi ya ce anniyar kada zama bisa godabbu muna roƙon Allah shirya da mu muttafaqun alayhi wannan hadisin Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun kawo akan fitar da shi wa an abi dalha zaid ibn sahal radiyallahu anhu qala kunna qu'udan bil afniyati natahaddathu fiha فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس السؤدات اجتنبوا مجالس السؤدات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال أما لا فأدوا حقها قد البصر ورد السلام وحسن الكلام رواه مسلم shi kuma wannan hadisin an karɓo shi daga baban ɗalaha suna na zai ibn sahal yarda Allah tabbata gare shi Zai ibn sahal din nan ya ce kunna qu'udan bil afniya mun kasance zaune a farfajiyar gida ina ne farfajiyar gida wuri biyu a farfajiyar gida filin gida na can cikin gida ana kira na yi fana'ul bait farfajiyar gida hakan ga filin gaban gida kamar yanzu farfajiyar masallaci nan filin nan na cikin masallaci ana kira ne farfajiya wannan fili na gaban masallaci ana kira ne farfajiya to kaga yanzu mu dauka ba cikin gida suke ba da annabi gittowa ne yayya gane su ko kaga gaban gida ne suke zaune yace mun kasance a farfajiyar gida na ta tahaddatha fiha muna yin fira ga farfajiyar nan faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ga manzon Allah ya zo faqama alaina sai ya tsaya inda muke faqala sai ya ce malakum wali majalisu su'udati me ya hada ku da wuraren zama na godabbu na tituna me ya hada ku da majalisu na tituna ishtanibu majalisu su'adat majalisu su'adati ku nisanci wuraren zama na bisa tituna kaga annabi ya musu ahir yayi musu kwandu yayi musu gwangwari ka san hausa sai ba kawai ko aher me aher me kwandu me gwangwari kaga duk wanda an kayawa wa locus bai sani wa'annan kalmomin yaron da an kayawa wa locus bambanci ne da bayar bai kaɗan ne ga sanin hausa <laughs> ba su iya hausa ba wanda ya yi zama kawai ya dawo birni ya hisu iya hausa <laughs> eh? <laughs> tun da yanzu haka kila ko kwarya ba sani ba ko moda to danki ha sun san danki <laughs> ba san danki ba aminu ka san danki ha ah, to ka ja eh? rummace to kila yanzu zamanin yawa makon sun san rummace tun <laughs> Allah ya shirin da mu to shi ne annabi ya zo ya iskan muna a farfajiyar gida muna fira sai annabi ya tsaya ce mai haɗa ku da wuraren zama na bisa tituna ishtanibu majalisa su'udati ku nisanci wuraren zama na bisa tituna faƙulna sai mun ka ce inna ma ƙa'adna ligaira ma ba'asin kawai mun zauna ne annai ba domin wani laifi ba ba mun zauna ne don mu aikata wani laifi ba a arna na tazakaru mun zauna ne muna muzakara wana ta haddasa kuma muna fira ƙala sai annabi ya ce in ma in kun bari Addu haƙa hato ku ba hanya haƙƙinta menene haƙƙin hanya sai ya ce gaddul basir da runtse ido kada ku zauna kuna kallon masu wucewa da 'yan yara matasa masu tayoyi ko kuma mata masu wucewa a kada ku zanna kuna kallon ma dole ku rince nunka wa ku rince nunku waraddu salama da kuma mayar da sallama wanda duk ya gitto nan kuna zaune muku sallama wajibi ku mai dan mai wa husnul kalami da kyakkyawar magana ga masu wucewa in mutum ya zo ku yi mai kada ce ƙarya ce bula ce a'a wannan haramun ne ya ku jama'a kaga yana muzanta da tozarta mai wucewa mutum na gittowa sai ka ce mai ƙarya ce kaga duk sai ya je ya muzanta baya halatta ku musanta masu wucewa ina fatar kun fahimta rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi as-su'udati bi dammi sadi wal ayn su'udati ay at-turq ta hanyoyi godabbu ko tituna wa an jabirin radiyallahu anhu qala sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an nadhir al-faj'ati fa qala isrif basaraka rawahu muslim shi kuma wannan hadisin an karbo shi daga Jabir dan Abdullahi yadda Allah tabbata gare su jabir ya ce sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an nazaril fuja'a daga kallo na abki kallo na abki menene kallo na abki kamar misali kana zaune kana daga idon ka sai bisa mace sai ka kausuwa shine kallo na kaga baka san mace bace ka dai ji motsin wani tafi kana diba ashe mace ce sai ka juya shine kallo na abki me hukunci ne manzon Allah tunda an hana muna kallon mata to irin kallon da hake yi ba da gangan ba fa faƙala sai annabi ya ce isrib basar kana dibawa kana ganin mace ce sai ka juyar da ganinka sai ka da fuska kamar mata in suna tafiya ina an ka ce su kallata ƙasa su noci kansu ƙasa kanta ta yi tana tahiya tana kallo kamar sabuwar hauka ta diba nan ta diba nan tana kallon maza a'a in lura fita ta kama mata abinda an ka ce ta sa sutura irin ta musulunci ta sututar da dukkan jikinta sannan ta nisanci turare duk wani abu mai kamshi wanda za ta sa mazan da abisa titi su ji kamshin ta nisantai sannan in ta fito banda kallon gefen dama da gefen hagu in dai ba in ketar titi za ta yi ba a'a ta kafe ganinta ga nan gaba gare ta nan za ta kallo kar ta daga ganinta su kuma maza kamar yadda an ka hana mata kallon maza su ma maza an hana mata kallon suna daga kai sun ji tafiyar mutum suna daga kai suna ganin mace ce sai su juyar da gani kada su yi irin dubi na kalarawi kalarawi yace ba guda an ka ce ba to shikenan sai ka tsura haka kai kwahin a kada ka yi wannan Shi ne jabir ya tambayi annabi annabi to yaya hukuncin kallo na fuja'a kallo na abke baka san cewa mace bace kana diba ka ga mace ce sai annabi ce kana ganin mace ce sai ka juye da ganin ka na fatar kun fahimta amma ka tsura mata ido hatta iso hatta wuce kana nan kana kallonta to wannan kayi haram baka ba hanya haƙƙinta ba rawahu muslim imam muslim ya ruwaito shi wa an ummi salamata radiyallahu anha qalat kuntu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa inda hu maimuna fa aqbalamna ummi makatumin wa dhalika ba'da an umirna bil hijab fa na an-nabi sallallahu alaihi wa sallama فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتجب منه فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفا أمي أفا أمي وانا أنتما ألستما تبصرانه رواه turmi داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisin an karɓo shi daga ummu salama matar manzon Allah tsira da aminci su tabbata gare shi ita kuma yarda Allah tabbata gare ta ummu salama ta ce kuntu inda rasulullahi sallallahu alaihi na kasance gun manzon Allah wa hu maimuna kuma gun manzon Allah akwai mata ce guda maimuna maimuna kaga kenan mata nawa a inda annabi mata biyu da ummu salma da maimuna kaga da wannan za mu cewa ashe al'adar da malaman hausa sun kace wannan ta yi tsanani kwarai ba shari'a ba ce malaman hausa suna cewa in mutum yana aure da mace fiye da guda wai ran kwanan guda bai halatta ko kallon waccan yayi bai halatta ya yi magana da ita in yana da wata bukata bai halatta ya shiga cikin ɗakinta ita wadda ba ran kwananta ba in yana da wata bukata ɗakinta sai dai ya tsaya tsakiyar gida ya ce a miƙo mai abu kaza kila yana da littafi cikin ɗakin bai halatta ya shiga ya ɗauki littafin kaga wannan ya yi tsanani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta safiya ta waye annabi bai zagayo matansa duka ya shiga ɗakin kowace kuma ya kusance ta ya mata barka da kwana ba ina fatar kun fahimta haka ya karanta marecin da manzon Allah bai zagayo mata ne duka ya shiga ɗakin kowace ya kusance ta ya mata barka da yini to mu kwana lafiya sai ya tuki ga wanda za a kwana inda take ina fatar kun fahimta wa an ka aiko ya karantar da shari'a manzon Allah to ya karanta manzon Allah yinin da bai zagayo mata ne duka ya shiga ɗakin ce ya mata barka da asuba ba haka da marece barka da yini to mu kwana lafiya ba wata matsala ce ba wata to a kwana lafiya da sai ya tuki inda zai kwana ashe kenan don kana kwana ɗakin Aisha ba a hana ma shiga ɗakin Hafsa ba ba a hana ma magana da Hafsa ba a hana ma kallonta ba da yawa manzon Allah yake tara mata ne ko a taru ɗakin wadda ake ran kwananta ko ma a taru nan tsakiyar gida ya tara su duka a yi hira kwanaki ba mun karanto hadisin Aisha ba ta ce muna zanne duk matan manzon Allah muna zanne mun zagaye shi cikin gida ya ta yana na faɗi mata fuskanto Aisha ta ce ba inda faɗi mata kuskure ma manzon Allah har ga tafiya ina fatar kun fahimta da ta zo sai annabi ya zaunar da ita hannu ne na dama kusa gare shi sai ya karkato ya yi siri da ita sai ya faɗi ta fashe da kuka an ka jima ya sake karkatuwa ya koma faɗa mata wata magana ta siri sai ta fashe da dariya bayan an watse aisha ta ce nake re faɗi mun ce faɗa min mi annabi ya tsegunta miki kuka ta ce a bai halatta in faɗi sirrin manzon Allah to bayan Allah yawa manzon Allah wafati sannan Aisha ta ce ma Fadima ta faɗa mata sannan ta faɗa mata ta ce ai magana farko annabi ya faɗa min cewa lokacin mutuwa ta yayi kusa shine ne ya kuka na ya faɗa min ya ce cikin iyalinsa ni ce farkon wadda zan fara mutuwa in iskan mishi ko kuma ni ce shugaban matan aljanna duka ina fatar kun fahimta kaga mi wannan hadisin na Aisha ya nuna annabi ya tara mata ne duka wuri guda ana hira da su to ya za ka ce ran kwanan guda ba a kallon waccan ba a magana da ita ba a komi da ita kaga wannan ya wuce bin tsananin kishin ya yi yawa ina fatar kun fahimta ba a hana ma ba abin da an kace ran kwana kowace ka ta yi ɗakin ta ka kwana rabon kwana an ka ce ka yi amma maganar cewa ba a kallonta ba a shiga ɗakin ta ba a ma'amala ko guda ta ita wannan tsakanin da Allah al'ada ce muna roƙon Allah shirye da mu to shine ummu salama ta ce da ni da maimuna muna inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kaga in kana tara matanka ana haka nan ai zai dan rage musu kishi ko zai rage kishi kuma zai rage fitintinnu tau <laughs> to ka zanna gaban kyamara <laughs> to ya ce fa aqbala ibn ummi makatumin sai wani sahabin annabi abdullahi bin ummi makatumin kun san ibn ummi makatumi makafo ne ko to sai ya fuskanto wa zalika wannan ko ba'ada an umarna bil hijab bayan an umurce mu mu mata da kulle bayan an saukar da aya kulle aya kulle tana can cikin suratul ahzab fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama bayan an umurce mu sha makance daga maza faƙala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce annabi na ganin ibnu ummi Makatumi ya fuskanto sai ya ce ma matan nashi ummu salma da maimuna radiyallahu anhunna sai annabi ya ce musu jiba mini ku sha makance da gare ku tashi ku waccin ku ta shige ɗakin ta faƙulna sai mun ka ya rasulullahi ya manzo Allah alaihi a amma ashe shi ba makafo bane la yubsiruna baya ganin mu wala ya arfuna kun ba iya gane mu ai makafo ne ya manzo Allah bai ganin mu kun bai iya gane mu faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce afa am yawani antuma to ku in shi makafo ne to ku makafi kuke alastu ma tumsirani ba ku zan kuna ganin sa ba kaga sai annabi ya nuna to ai shi in bai ganin ku kuna gani nai ma'ana kamar yadda an ka hana ma maza su ga mata ai haka an ka mata ganin maza rawahu abu dawud wa tirmidhi imamu abu dawud tirmidhi sun karwaito shi wa qala shi tirmidhi imamu tirmidhi ya ce hadithun hasanun sahihun hadisi ne mai kyau ingantacce Allah shi gafarta ma imamu tirmidhi haka yace wa fi isnadihi bahan maula ummi salama fihi jahala sai dai malamai sun ce cikin isnadin wannan hadisin akwai wani da ake kira nabhan bararren bawan ummu salma akwai jahilci ciki ne ma'ana ba a san shi ba ina fatar kun fahimta kaga ya nuna kenan cikin isnadin hadisin akwai majhul don haka sai hadisin ya zamme sai ya zan da ifi wannan hadisi da ifi ne kaga da ya inganta mi wannan hadisin ke karantar da mu ashe kenan kamar yadda yake haramun maza su ga mata hakan ga yake haramun mata su ga maza to ko wannan bai inganta ba dai ayar da na karanto ta cikin suratul nur ita ta inganta ko bata inganta ba ita ta tabbata wa qul lil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ka gaya ma muminnai mata su tsare idanunsu kamar yadda an ka ce ka umarci muminnai maza su tsare idanunsu su ma muminnai mata ka umarci su tsare idanunsu waya fasna hunna kuma su tsare farjojinsu wala yabdina zinatahunna su bayyana qausu illa ma ma zahara minha sai abin da ya bayyana da gare ta ka kamar da yadda Allah ya umarni maza su tsare ido haka Allah ya umarni mata su tsare ido su kallaci komai sai abin da ya halatta su kallata ina fatar kun fahimta wa ana abi sa'idin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala la yanzuru ar-rajul ila awratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'a wala yubdi rajul ila rajuli fi thawbin wahidan, wala tubdi wala tubdi mar'atu ila mar'a fi thawbil wahidi rawahu muslim wannan hadisin shi kuma an karɓo shi daga Abu Sa'id al-Khudri yarda Allah tabbata gare shi ko ko ko bari mu bashi Abu Sa'id don ba mu sani ba al-Khudri ne ko wani Abu Sa'id ne tunda suna da yawa cikin sahabbai ko akwai wajen uku akwai abu sa'idan ibn al-mu'alla akwai wani abu sa'idan kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala cewa manzon Allah ya ce la yanzuru rajul kada mutun yayi kallo ila auratin rajul zuwa ga al'aurar wani mutum al'aurar dan uwanka haramun ne ka kallata ina fatar kun fahimta ina ne al'aurar mutum da bakin cibiya zuwa gwiwa haramun ne shi mai al'aurar ya saki al'aurar in dai ba da lalura ba haramun ne ka saki ka la'anallahu nadira wal manzura ilaihi Allah annabi ya ce Allah ya tsine ma annadira mai kallon al'aurar wani wal manzura ilai da wanda ake kallon al'aurarsa don haka ka san wuri hanya ne mutane na gittawa sai ka tsaya nan ka zuba hitsari wanda ya gitto yana ganin al'aurar ka kaya haram kuma ka ja mu kanka la'ana baya halatta duk inda ka san ana iya ganin al'aurar ka tsaya nan ka ce kai kashi ko fitsari baya halatta dole ne ka tafi inda mutane ba su ganin ka kuma ba su jin abin da kake yi ina fatar kun fahimta Ina daga cikin ladubba na biyan bukata ina fatar kun fahimta to yanzu kaddara ko incidentally ba da gangan ba kila ka sawo zane lokacin da babu sutura ba suna sa zane ba kila ka sa zane iska ya zo ya kware zanen kaga ba da gangan suka suke al'aurar ba to bai halatta kowa ga al'aurar ka dole na kowa ya kau da fuskarsa makasudi dai annabi ya ce la yanzu rajul kada mutum ya yi kallo ila auratar rajul zuwa ga al'aurar wani tunda an hana mutane su ga al'aurar ka ashe kai ma kenan haramun ne ka suke al'aurar ka a gani ina fatar kun fahimta walal mar'atu haka kada mace ta yi kallo ila auratul mar'a zuwa ga al'aurar mace su ma mata an hana musu ganin al'aurar juna to al'auran namiji dan uwanka annabi ya hana ka gani ina ga al'auran mace wadda ba matarka ba kaga min babu aula ko don haka haramun ne kallon al'aura sai dai ta matarka kawai wala yubdir rajul haka kada mutum ya sadu da jiki na ilan rajul zuwa ga wani mutum fi thobin wahidin cikin tufafi guda dare yayi misali za a kwanciya sai ku tube kowa bai da tufafi kuma da zane guda za a lullube ku lullube da zane guda jikin junan ku na taba juna annabi ya hana amma yana saye da tufafinsa kai kuma kana saye da tufafinka ga hunturu babu laihi ku lullube da bargo guda in bargo guda gare ku ta bakin dan kwairo ko dan kwairo ya ce akwai rigima bana mutum hudu da zane daya in za a yi kwanciya sai dai a raba hudu ko kuma a yi yamuci ba ba ka yace ba to in ya zanga shi ga hunturu ne ga sanyi kuma bargo guda gare ku to babu laifi kowa yana da tashi sutura sai ku kwanta ku lullube da bargon amma ku cire sutura ku kuna tsirara kuma ku lullube da tufafi guda jikin junan ku na taba juna annabi ya hana saboda gudun me gudun luwaɗi kila kai kwana ya ma shige ina fatar kun fahimta wala tubdil mar'atu ila mar'a haka ita ma mace kada ta sadu da jikinta da zuwa ga wata mace fi thawbil wahid cikin tufafi guda su ma za su kwantawa kowace ta cire tufafinta ba su da tuwayi su lullube da zane guda shi ma annabi ya hana gudun mi gudun maɗigo kakki kwana ta yi miki shige eh kaga wannan na nuna ashe ba wai laifi ɗaya ba daidai da abin da ke iya ja zuwa ga laifi shari'a musulunci tana hana wannan abin shi ake kira saddu zari'a toshe kofa wadda asalin kofar nan ba laifi na ba shiganta amma shiganta yana iya kai ga yin laifi to shari'a musulunci za ta toshe wannan kofa na fatar kun fahimta in an ka tuɓe an ka kwanta an ka lullube cikin zane guda ka gani eh, abin ga eh, eh, muƙarrabacin liwaɗi kenan abin da ke kusantarwa ga liwaɗi to annabi ya hana hakan ga mata su ma su tuɓe su lullube da zane guda shi ma annabi ya hana na fatar kun fahimta kaga da wannan zance ashe duk abin da zai kusantar da ku kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ya ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina ya ku musulmi zina ta kasance alfasha ce mugun aiki ce kuma hanya ta munana a ce zina ita ce hanyar mu to Allah ya kare mu to ka gani annabi ba cewa Allah ba cewa kada ku yi zina ba cewa kada ma ku kusance ta ashe kenan duk abin da ke kusantarwa zuwa ga zina dada magana da wadda bai halitta kai magana da ita ne ba kallonta ne taba jikinta ne tsaya saurarin magana ta ne kana jin daɗi waɗannan duk suna cikin abubuwan da ke kusantarwa daga zina to su Allah tabaraka ta'ala ya hana ko kusa gare ta baka yi ba balle ka aikata to hakan ga yanzu ka gani tun da liwaɗi ya yawa ya ku musulmi duk abin da zai kusantarwa ga liwaɗi ko ko ƴan uwanka su yi ma zargin wani fa mun ga take take ne muna tsoron fa in ba yana cikin jama'ar komanda ba to baya halatta ka aikata duk abin da zai jawo ma zargi ina fatar kun fahimta yana daga cikin abin da ke jawo ma zargi hulɗa da wanda ba warinka ba wanda ba sa'aka ba baka da abokanan hulɗa illa ƙananan yara don Allah in yan uwa da makwabta da abokan zama sun zarge ka wani muna tuhuma ta kudi ba abin kan hulɗa ta kananan yara ne kaga wani jawo kai ka jawo amma ka samu warin ka kuwa hulɗa ku ba mai tuhumar ka da wani abu ina fatar kun fahimta sannan ka jawo ƙato irin ka kana fara hormaki limahi ka ƙari ya make ka amma ka jawo ƙananan yara ɗan mai wasu wasi min sharril wasu khannasi ba shi dan yana sa wasu cikin zuciya ba to ga yan yara yan matasa yan shala waɗanda gemu bai fara hito musu ba al'amrad yaro eh, wanda mai askakken gemi ka eh, yan luwaɗi sun yi irin su ko yau ni duk mai luwaɗi daga yana da gemi haka da horhora bai sona kaga na huta shi na faɗa muku yana daga cikin kariya ga yan luwaɗi ka aji gemu kuma ka bashi ya yi tsawo ba su mai gemu ina fatar kun fahimta don haka yanzu ko don kare kanka daga yan luwaɗi ka bar ka yanzu magana aski gemu ko yanke shi bata taso ba ka bar abin ka ka raya sunnar manzon Allah ka yi wajibi domin aji gemu wajibi ne sannan kuma ka yi kariya daga agun mutane daga yanayi da gemu zai ce kai da Allah kyale shi wannan mutane su bella yabuna mahaukata ka ka huta amma da ya gane ka kwal sai ya dauka to wanga kila ana dan bayar gwada sa'a tai aka jarka ce ko galar ina fatar kun fahimta don haka ya ku jama'a lokaci ya lalace in kiɗi ya canza dole rawa ta canza ko ana zaune lafiya kaga duk abubuwan da ke jawo mutum tuhuma shari'a ta hana su balle yanzu da al'umma ta lalace yawan tsakani da Allah eh, eh, eh, luwaɗi ya watsu don haka duk abin da zai sa a zarge ka kai ka san ba ka yi amma abin da zai sa a zarge ka to tsakanin da Allah bai kamata ka jama kanka shi ba hulɗa da ƙananan yara waɗanda ba warin ka ba yana cikin abin da ka jawo zargi ga mutum ga unguwa ko ga gari duk an san shi ɗan luwaɗi ne kuma ka liƙe mai me kake ƙoƙarin nuna ma mutane cewa duk da sam duk guda ce domin mi saboda annabi ya ce almaru ala dini khalili faliktar a duk manyan khalil mutum yana kan addinin masoyansa don a kowane ɗayan ku ya zaɓi wanda zai soyayya da shi sai ka jawo ɗan liwaɗi kace shine masoyanka shine abokin firarka shine abokin tafiyarka komi mu'amalarka duk tare da shi kuma kai ka san liwaɗi yake yi ka sani ka jiya ana tuma ta yana liwaɗi kuma kan liƙe mai don Allah baka ja mu kan ka zargi ba to sannan laraba suna da wata karin magana tana da muhimmanci yanzu lokacinmu suna cewa annasu ala dini malikihim mutane suna bisa ga addinin shugabansu za ka iskan ma duk abin da shugaba yake bisa gare shi to masu saba ma shugaba ba su da yawa mafi yawan mutane duk suna tare da shugaba ai ko to ashe kenan tun da haka yake mutane suna bisa addinin shugabansu duk addinin da shugaba ke yi zaka ka iska ma mafi yawan mutanen ƙasar nan sun bi addinin nan don me saboda mafi yawan mutanen da a cikin ƙasar nan yadda shugaba suke nema ashe ya zan wajibin mu in za mu zaɓen shugaba mu tabbatar da mun zaɓi mai addinin ƙwarai ka tabbatar da mutum liwaɗi yake yi jarka ne ka tsohuwar karuwa ce ya yi yawon karuwanci ko ina an san da shi karuwa ne kuma sai ka zaɓe ya zama ma man don Allah tun baya da kuɗi yanzu baya da kuɗi ana mai yaron wasu ne eh, eh, karuwa ne in ya zan man ya samu kuɗi duk kuɗin karamar hukuma ga hannu ne suke duk abubuwan da shi ya ƙaramar hukuma ga hannu ne suke don Allah mina na ka taimaka ma ka taimaka ma lewaɗi me zai bunƙasa lokacin tinuwa ta zama ciyaman Lewaɗi don haka kaga duk lewaɗin da an kai kana da kamisho man ya shafa shafa'atan hasanatan ya kullahu nasibun minha wa man ya shafa shafa'atan sayyi'atan ya kullahu kiflun minha ba mun karanto shi ba shekaran jiya duk wanda yayi ceto ceto mai kyau yana da yankin lada na ceton wanda ya ceto mummunan ceto ya taimaka ga sakon Allah shi ma yana da yankin zunubi na abin da ka taimaka ka taimaka ma dan luwaɗi ka sani luwaɗi yake yi an tsaye sai kansila ko an tsaye sai ciyaman ko an tsaye sai sanata ko dan majalisa ko na abuja ko na garinku ko ka taimaka ma dan luwaɗi ya zama gwamna don allah lokacin cinuwa ta yana gwamna me zai bunƙasa luwaɗi sai ya zan kwangiloli duka bai basuwa sai yan kulob ɗinai duk wani mukami da ya faɗi duk wanda an ka san mai tsafta ne bai taɓa kashi ba a bashi duk mukamin da ya faɗi sai a dibi wani ƙazami sai a ce kaga duk gwamnati sai ta zanta ƙazammu kai da ka jefa mai ƙuri'a ka taimaka ko baka taimaka ba don haka duk liwaɗin da an kai kanka ce a to ni ba ni liwaɗi wallahi duk muntar da an ka ci kana da kamisho ina fatar kun fahimta don haka ga tun da yake mutane suna bisa ga addinin shugabansu wajibinmu ne in zamu zaɓin shugaban musamman da za mu zaɓi in dai an yi kuskure can to muna roƙo Allah shi yafe muna amma kada a sake maimaitawa don haka zaɓe na gaba daidai da kansila is important ba wakilin gunduma ba shi a kansila to 'yan gunduman na husan wanda su zaɓe su tabbatar da cewa baya cikin ƙazanmu yau musibar da ta addabi al'ummar musulmi guda uku ce musiba ta farko ka tabbatar da duk wanda za ka zaɓe ba ɗan pdp bane. dan pdp ba sai yana luwaɗi ba ko bai luwaɗi in dai pdp ya kai kaka zaɓe shi na farko kenan kai ya zan dan pdp ya zan ba dan pdp ba ka samu wata jam'iyya can a samu mai yar dama dama na wata jam'iyya ban ce wata ba amma dai wagga ba kakkaya ba uwa, shege uwa duk dan da ta haifa ka ku zaɓe shi na farko kenan sannan na biyu mu na biyu babba aibi najeriya shine pdp aibi na biyu shine tsafi duk wanda ka san yana iya zuwa inda matsafa a mai tsafi yana iya kama jariri ya yanki ya sha jini ne ko ya wanka da jini ne kaka zabai? in ka zabai ka taimaka ma ci gaban tsafi hakan ga matsala ta uku da muke cikin ta yau shine luwaɗi duk wanda daidai da tuhuma ta san ana yi kaka zabai? kakka ce to ai babu tabbas in dai yana cikin wa'anda aka tuhuma kada ku kura ka zaɓe shi balle wanda a registered member ina fatar kun fahimta to in mun ka bi waɗannan ƙa'idoji uku in sha Allah ta'ala tare da addu'a al'amurra za su yi mana sauƙi Najeriya amma in kun ka biya ma naira dubu naira dubu biyu da aka baku ka san mutum liwaɗi ya ga ma'ulawa ni ban barin kuɗin nan ka je ka jiwa mai ƙuri'a amshi kuɗin ka ba naku na sun kasata ba amshi abinka amma ka je ka jiwa ma mai tsafta me aka da ɗan liwaɗi musamman a ce shugaban ka lawaɗi ne yanzu ku diba yadda sakutu ta koma yau saboda manya na ɗaure musu gindi gashi nan yau masallaci ɗakin Allah Allah ya hana lawaɗi wai yau don awa Allah izgili masallaci ake shiga cikin garin sakutu ana lawaɗi ya ku jama'a in bancin da yawa mutane sun tashi suna nan suna wa kansu kiyamul laila na waɗa mu kokarin da mutanen kwari sun kai ko ina wanda ya lawaɗi kwanakin baya cikin masallacin unguwar rogo to dukar da an kai mai bata bashi ba ya mutu shekaran jiya wa'annan mutane da na mai wannan duka Allah shi musu albarka kuma haka ya kamata da an kama dan luwaɗi kafin jami'an tsaro su ku tabbatar da kun kashe shi haka manzon Allah ce a kashe me ya hukuncin mai luwaɗi kisa a kashe kada ku bari jami'an tsaro in jami'an tsaro sun ka taho haƙƙi na su kare shi ba su bari ku kashe don haka ku kashe kayan jami'an tsaro su taho ku kashe ku wacewa ku mi yayi a ce luwaɗi yayi to wacce aka shi ku ce manzo Allah ce a kashe shi wanda ka jaya da manzo Allah ya hito shi ma sai mu kashe shi ina fatar kun fahimta don haka in dai da gaske huka addini ina kwana da ɗan luwaɗi haram ce musafaha haɗa hannu da ɗan luwaɗi haram ne shan inuwa guda haram ne bi ne sallah ai ko mahaukaci yake baka biyar dan liwadi sallah Allah <clears throat> anta astaghfiruka wa atubu ilayka